goma ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1435 kuma ita ta zo daidai da bakwai ga watan bakwai miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna nan cikin tafsirin suratul isra' kamar yadda muka saba za mu fara da tambayoyi sannan mu shiga karanta ayoyin da za mu fassara wanda yake cewa salamu alaikum wa rahmatullah ya ce mutum zai iya shan ruwan azumi saboda dalilin tirenin na sikirinin irin na neman aikin soja ko ɗan sanda da ake yi saboda wahalar da ke ciki ko a'a to a gaskiya an sha min irin wannan tambaya ba zan iya mutum fatawa ya ajiye azumi ba saboda wannan idan matafiyi ne wato ya yi tafiya ne inda zai yi ba garinsu ba ne to sai ya ajiye a dalilin tafiya idan ba a garinsu ake yi ba sai matafiyi matafiyi an yi masa sauƙi in kuntum marda wa ala safari haka in yana matafi sai ya aje a wannan dalilin amma a garin su yake mazaunin gida ne to ba zan iya masa fatawar cewa ya ajiye ya ajiye azumi ba kuma kakkamanta yakin badar da da yawa daga cikin yaƙe-yaƙen da aka yi a musulunci a cikin azumi aka yi su a cikin azumi aka yi su na san duk training din da aka yi bai kai yakin badar ba wannan kuma yake cewa ah, wai idan mutum ya ce wa matarsa karya ko jaka ko dabba daga cikin wasu dabbobi wai wannan magana saki ne kai tsaye to ba saki ba ne sai dai idan yana nufin dabba ɗin kalmar dabba ɗin yana nufin nasa kiki to kuma wannan shi zai yi bayani idan ya ce mata karya ta ce kana nufin kasa ke ni ya ce eh shi kenan ta sako amma kawai kalmar dabba ko karya wanda zagi ne dan mutum ya zagi matarsa ba shine ya sake ta ba wannan kuma yake cewa assalamu alaikum ce ni ne babana ya rasu kuma ina da ƙanne sai aka raba gado sai na karɓi nasu aro to a cikin nasu nake saya mana abinci da kuma kayan sallah akan ina neman aiki idan na samu to zan biya su to har yanzu aikin bai samu ba shine yake cewa to malam a wannan hali idan na rasu ya zan yi muna addu'a Allah ta'ala ya baka jinkiri mai amfani kuma Allah ta'ala ya baka aiki mai amfani har ka iya biya amma in bashi ne duk abinda ka ce bashi ba baka samu aiki ba ba zama kuma ba bashi ba don ka ci bashi na kuma baka samu aiki ba yana nan a bashin sa ko da ka mutu sai dai kuma yan uwanka su su biya maka idan kuma suka yafe maka shi kenan amma dai sunan shi bashi inda ka ce ka karba bashi ka karba aro saboda haka wannan ba shi ne zai mai da shi ba bashi ba don baka samu aiki ba rashin samun aiki wannan ba uzuri ba ne Allah ya baka aiki ya bawa dukkan wani mai neman aiki da sana'a Allah ya bashi menene hukuncin wanda ya yi addu'a da wani yare da ba larabci ba a cikin sallah to sallah kamar yadda aka sani kuma malamai suke bayani cewa af'alun ne maksusa fi auqatin maksusa bi hayatin maksusa wasu ayyuka ne na musamman a wasu lokuta na musamman da kuma sifa ta musamman saboda ka komai a cikin sallah wani abu ne na musamman abinda duk ba a ce a yi shi a sallah ba to ba a yin sa a sallah ko da a wajen sallah an yadda ka yi ko da a wajen sallah halal ne mubah ne shari'a ce ta ce ka yi matuƙar dai ba a ce ana yin sa a sallah ba to ba za ka yi ba shi yasa da a ce za ka ji wani ya yi atishawa ba ka ce da shi yarhamukallah ba duk da cewa an ce da kai idan ya atishawa ya gode wa Allah ka yi masa gaisuwa ka yi masa addu'a ka ce yarhamukallah a wajen sallah amma cikin sallah ba za ka faɗa ba in wani ya zo ce assalamu alaikum ba za ka ce wa 'Alaikum salam ba da hujjar cewa ai an cewa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha kace to Allah ne ce mayar a'a anan ba za ka yi ba aka ce idan kana ruku'u kada ka karanta alqur'ani ko kana sujjada kada ka karanta alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan a ruku'u an hana ni in karanta alqur'ani a sujjada ma an hana ni in karanta alqur'ani amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb وأما السجود فأكثروا من الدعاء فطمن أن يستجاب لكم a cikin ruku'u ku girmama ubangiji a cikin sujjada kuma ku nace ku yawaita addu'a ya dace a an samu ku addu'ar ku to kaga wannan shari'a ce ta kayyade abinda zaka yi a sallah da wanda ba zaka yi ba saboda aka kaga duk cewa karatun alqur'ani shine afdalul zikri domin shine kalamullah maganar Allah ce babu wacce babu magana da ta kai ta falala amma ka ce in kayi ruku'u ka ka karanta alqur'ani in kayi sujada ka ka karanta alqur'ani saboda haka yin wani yare ba ba larabci ba a cikin alqur'ani a cikin sallah wani wani abu ne da ya saba wa sifa ta sallah don haka in kana son ka yi addu'a sai ka sai ka yi ƙoƙari ka haddace ko da kaɗan ne daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi kuma ya koyar da al'ummarsa akwai albarka mai yawa a ciki akwai amfani mai yawa a ciki addu'a ɗaya in ka haddace ta fi dukkan wata addu'a da za ka ƙirƙira kai ka da kowane yare ne in dai ka haddace addu'a ɗaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi fi kowa sanin yadda za a roƙi Allah ko a yi wa Allah kirari saboda haka yana da kyau musulmi su yi ƙoƙari su koyi Koda da kaɗan ne daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda za su riƙa yi a cikin ruku'unsu a cikin ya halatta yi addu'a a ruku'u ko a sujjada ko kuma a cikin tahiya a ƙarshen tahiya maimakon su suna ta addu'a da wani yare daban yana yana sallah a ji shi kuma yana ta yana ta yin maganganu da Hausa gaskiya wannan baya dacewa wannan kuma yake cewa ina roƙon malam ya mana cikakken bayani game da halarci ko sabanin haka game da shan maltina da danginsa ya tabbata cewa kamfanin giya ne suke yin maltina kuwa bincike ya nuna cewa babu giya a ciki matsalar ita ce duk wanda ya sayi maltina ya taimaka wajen ƙarfafa kamfanin giya gashi kuma Allah ya tsine wa duk wanda ya taimaka wa giya ko ta kowace irin hanya idan mu'amala da maltina haramun ne to a ja hankalin 'yan kasuwanmu don su buɗe kamfanoni da suke yin abin shaye-shaye masu amfani da suka dace da shari'a to wannan tambayar an sha yinta an sha kuma ba da ansa a kanta maganar maltina maltina wasu ma har cewa suka yi tukun yadda ake yin giya a ciki ake yin maltina ɗin to duk wannan dai babu tabbas duk shaci faɗi ne shi dai wannan mai tambayar yana cewa ya tabbata cewa babu giya a ciki to in babu giya a ciki to babu kuma abin da zai ka haramta zamantowar masu yin maltina din suna yin harkar giya wannan ba shi zai sa ta zama haramun ba dan mutumin da yake wata sana'a mai mara kyau kuma yake yin mai kyau ba haramun ne ka yi mu'amala da shi akan sana'a sai mai kyau ba ko da kuwa kasa yana wata sana'a mara kyau wannan babu babu wani haramci haramun ne ka sayar masa da abin da zai yi sana'ar mara kyau da shi wato a ce misali ka sayar masa da hatsin da zai yi giyar da ita to wani haramun ne amma dan ka yi mu'amala da shi a cikin wani abin da ya halatta wannan shari'a ba ta haramta ba kamar wanda ba musulmi ba kasan yana shan giya yana cin alade yana zinace-zinace misali ka je kantinsa ka yi masa ka yi sayayya a gurinsa an san da kuɗin nan naka zai shiga kasuwa ya sayi nama alade ya tafi gida sai ya ce haramun ne ka sayi kayansa saboda yana cin alade babu wanda ya taɓa faɗar haka ba wanda ya taɓa inda zuwa kai ka ce ga wannan kuɗin na taimaka maka ne a kan laifin da kake to wannan wannan haramun ne amma wani abin da yake manfa'a a wajen ka kai ka amfana da wani abu nashi shi kuma wannan ya rage nashi in ya je laifi da wannan kuɗin kuma Allah ba zai tambaye ka akan wannan ba saboda haka babu babu dalili in ka bude wannan kofar to zaka takura wa kanka dan abubuwa da yawa zaka daina amfani da su yawa ba wai mulkina kadai ba in ka kace ta wannan hanyar kace ai saboda masu shi suna yin wani abu na laifi to kusan ka gaya min wani kamfani wanda yake masu shi musulmi ne kowa musulmi ne galibi wanda ba sa ta'amuli da wani zalibi wanda yake da laifi bare yawancin kamfanin dukan da kake shan lemukansu mirinda ce pepsi ce coca cola ce ko ma menene za ka samu cewa ba na musulmi ba ne wannan kudin da suke generating ba zuwa za su su gina masallaci ko su taimaka wa musulmi da shi ba ko sai alkur'anai su raba a'a kudi ne wanda za su yi amfani da shi ta fuskar riba za su yi amfani da shi ta kowace hanya amma wannan ba zai ba wani malami da ya taɓa fatawa a kan cewa kan a sai kayan na'am idan aka san su cewa sun fito gadan-gadan suna yaƙi da musulmi a kan wata manufa ko a kan wani batu to wannan kuma abin da ake cewa boycotting ku yanke musu ku yanke alaka da su wannan ko wani abu ne na ba wannan ana yi yayin da aka ce kamfani kaza da shi ake hada baki ana yin kaza ana yin kaza a guri kaza ana kakkashe musulmi misali ana takura musulmi a guri kaza sai ce to shikenan tunda haka ne mu daina mu'amala da shi mu daina sayan kayan shi ba wajen kayan sun zama haram ba a'a dan kan mu taimaka masa ya samu abin nan wannan karfin da ake magana saboda haka ya kamata a bambance tsakanin wannan shi batun shi batun halal da haram wani babban babban abu ne ka ce abu kaza haram ne ko halal ne haka kawai ba tare da wasu dalilai ba wannan abu ne mai babba wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون سوداك babban magana ce sai wannan shi kuma yake maganar cewa shine a matsayin ɗalibi mai karantarwa a unguwarsu to sai aka zo masa da wata mata aka ce wai ita mai yaci ta kama mutane da yawa kuma mutanen unguwa suna ta kuka da ita to shi abinda yake tambaya yaya zai yi sannan kuma wanda littafi zai duba dangane da irin wannan matsala to a hakika ta. irin wacce haushi yake cewa maita tsafi ne ba wani abu ne tsafi ne ko dai mutum ya zama tsafi ne yana yi wa mutane tsafi yana cutar da su wannan shi ne za a kira shi maita amma ba wani abu bane wai ko an cinye mutum ko wani abu daban maita tsafi ne in har ya tabbata mutum cewa tsafi yake yi to wannan hukuncin saukuncin matsafi matsafi kuma ba kai ne zaka hukunta shi ba sai a kai shi gaban alkali a tabbatar da abin da yake da shaidu da dalilai shi kuma alkali ya masa hukunci in har ya tabbata don wani lokaci kawai zargi ne da an ga mutum ko ta kamar sa haka sifarsa haka ba a yadda da sifarsa da kamanninsa ba Allah yi masa wata halitta haka mai dan ban tsoro kawai sai a ce maye ne to kaga irin wannan kawai ba za ka da yawa an ca cutar da wasu da irin wannan zargin kawai sai a ce ai maye ne cinye mutane ke amma in aka ce a kawo dalili babu wani dalili ba a ga mutumin a gidansa ba ba a ga da ya kama shi ba bai fito ya yi ikirari ba ya ce eh ni nake cinye ku saboda haka kai kai bi a hankali ka je ka an tusibu qauman bi jahalati kamar da fa tusbihu ala ma fa'altu nadimi saboda haka sai ka kai in har suna kuka cewa tana cutar da su da sihiri sai su kai ta ƙara eh, ga kotunan shari'a ne a je a kai ta a yi bincike in aka tabbatar da cewa eh aka ga dalilai ko ta yi itirafi ta yi ikirari cewa eh ita mai ya mai tsafi ce tana yi wa mutane tsafi to ga ganin ana dama a hukunta ta sai wanda yake tambayar kan hadisin sahal ibn hunayf Usman ibn Hunayf wanda ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani makaho ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ta'ala ya dawo masa da ganinsa da idansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi zabi yana so sai ya masa addu'a din kuma zai iya hakuri to zai samu sakamakon aljanna yace yana so dai a masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi yace je alwala ya salla raka'a biyu yayi addu'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika to shine yake cewa wannan yana nuna halaccin tawassuli da yana nufin da albarkan manzon Allah yana nufin da zatin manzon Allah yana nufin zati to wannan nassan hadisin abinda yake magana addu'a ya zo ya ce ya rasulullahi ud'u Allah li an yarudda alayya basari abinda ya zo nema addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace in shi'ta da'awtu in shi'ta sabarta falakal janna wa in shi'tu da'awtu laka wa in shi'ta da'awtu laka kaga duk kalmar addu'a addu'a ake magana saboda haka tawassuli ne da addu'a yace atawassalu ilayka bi nabiyyika bi nabiyyika nan dole akwai wani abu da za a kaddara ko bi zati nabiyyika ko bi du'a'i nabiyyika ko ka kaddara bi zati nabiyyika sai ka ce ana tawassuli da zati ko ka ce bi du'a nabiyyika sai ka ce ana tawassuli da addu'a amma wanne ne cikin abubuwan guda biyu in ka kaddara shi kake da hujja addu'a saboda ita ce ta zo a cikin nassin hadisi ud'u ya rasulullahi ud'u li in shi'ta da'awtu laka kaga maganar addu'a ce saboda haka tawassuli ne nan da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba da zatin sa ba bismillah malam wala takun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ta'ala ce la taqfu ma laysa laka bihi ilm kakkabi abinda baka da ilimi a kansa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula lalle da ji da gani da zuciya dukkan waɗannan ya kasance abin tambaya ne dangane da su dangane da kowanne daga cikin waɗannan jiya mun yi magana akan abin da Allah ta'ala yake nufi da wala taqfu ma laysa laka bihi ilm da muka faɗi cewa dukkan wani abin da baka da hujja baka da dalili baka da shaida a kansa to kada ka rike shi kada ka bi shi sawa'un abin da yana da alaka da rayuwar addini ko da rayuwa ta duniya ba a so ka gina abu akan abin da ba ilimi ba akwai aqliya khurafiya akwai aqliya ilmiya akwai hankali na ilimi wanda shi baya karbar komai sai abin da hujja ta zo da shi akwai kuma hankali wanda yake na tatsuniya wanda dukkan wani tarkace dukkan wani yaye-yaye da aka kawo sai yadda to ana son kai musulmi ya zama hankalinka hankali ne na ilimi kana gina abu akan hujja kana gina abu akan ilimi rayuwarka ta addini da rayuwarka ta duniya sai ubangiji ta'ala ya faɗi dalilin da yasa ya hana ya hana mutum ya rika bibiyar abin da yake zato ne shaci faɗi ne ba gaskiya ba ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula da ji da gani duk waɗannan wasu abubuwa ne da za a yi tambaya a kansu wato Allah ta'ala zai tambayi dan adam game da waɗannan gaɓoɓi malamai suka ce wasu wasu malamai suka ce ana nufin ubangiji ta'ala zai tambaye ka game da abin da ka ce ka ji ko ka gani Allah ya tambayi kowace gaba abinda ya ce ya ji ya ji in kunne ne ce e eh ya ji e eh bai ji ba ido ya ji e eh bai ji ba sauraka waɗannan abubuwan waɗannan gabbai gaba ɗaya za su yi masa shaida abinda ya faɗa ko ya ce ya gani ko ya ji ko ya yarda da shi ba bisa hujja ba waɗannan gabbai za su yi masa shaida al-yawma nakhtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ce a yau ne za mu rufe bakin su za mu rufe musu baki sai abin nan hannayensu su yi musu shaida a kansu da ƙafafuwansu da abin da suka kasance suna aikatawa shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وبنجي يجي lokacin da za'a a zata iza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum lokacin da za su zo wajen Allah ta'ala zai kawo su gabansa a lokacin da jinsu da ganinsu da fatar jikinsu duk su yi musu shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka waɗannan gabbai za su yi wa mutum shaida a ranar gobe kiyama game da abin da ya kasance na aikatawa don haka kaga ashe ba daidai ba ne mutum ya yi da'awar idansa ya gani alhalin idansa bai gani ba ko ya yi da'awar kunnensa ya ji alhalin kunnensa bai ji ba malamai suka ce an gabatar da ji a kan gani inda sam'a sai da aka fara faɗar ji sannan aka faɗi gani suka ce saboda yawancin abin da yake faruwa na jita-jita yana da alaka ne da ji shi sa ma ko bahaushe yake cewa jita-jita ce ji an ce ji an ce ji an ce wai an ce sauraka duk maganar ji ji ji ita ce tafi yawa a cikin abin da ya shafi jita-jita da gutsuru ba to shi ya sa aka kawo ji sannan aka kawo gani sannan kuma hasa ta ji tana riga hasa ta gani wato lokacin da dan adam zai zo duniya kunnansa sai ya fara ji kafin ya fara gani wato abin da lokacin da zai sauko duniya sa ne yake fara aiki kafin ganinsa sannan gani ya biyo baya sannan ita hasa ta ji ta ji din nan tana aiki hatta lokacin da dan adam yake bacci shi yasa man ana son tayar da shi ta hanyar sautinsa ake tayar da shi ba ta hanyar ganinsa ba saboda ita hasa ta ji takan ci gaba da aiki ko da kuwa mutum bacci yake shi yasa a ahlul kafi da Allah ta'ala ya so su yi dogon bacci na shekaru ɗaruruwa sai ce fa darabna ala azanin fil kafi sinina adada sai muka bigi kunnuwansu wato ubangiji ta'ala ya ce wa jinsu cewa kunnansu da jinsu ko abin da gabar da take jinsu da take da take na'urar da take ba da dama a ji cewa ta dakata da aikinta sauraka ta dakata don ba don haka ba kwaramniya da hayaniya shekara 300 ba kaɗan bace shekara 300 ba kaɗan bace sauraka kwaramniya da hayaniya ma sai ta tashe su ko ta hana su yin bacci cikin nutsuwa amma saboda an dakatar da hasa ta ji sai ya kasance sun yi bacci sun tashi suna suna zaton cewa yi kwana ɗaya suka yi ma ko ma ba su yi kwana ɗaya ba duwannan shekarun to saboda haka hasa ta ji tana tana gaba da wannan sannan hasa ta ji kamar yadda malamai suka ce wato gabar da ɗan adam yake ji da ita ashmal wa ausa ashmal wa ausa yanzu da za ka ji ya fi faɗi ya fi faɗi sama da da za ka gani iya da za ka gani iya ganinka amma ji za ka iya jin labarin abin da aka yi shekara dubu ma da suka wuce yanzu muna jin labarin annabi adam annabi nuhu da annabawa da allah ta'ala ya abin nan amma idan ba zai kai ga wannan ba saboda haka hasa ta ji wato gabarin da kake ji da ita wannan ausa'u wa ashmalu amma hasa ta gani kuma akmalu domin abinda ka gani ya fi abinda kawai ji yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ta laysa al kal mu'ayyana in ana son kamala ta hujja to babu abin da kai gani abin nan gani amma kuma wajen ajiyo abubuwa da yawa a riski abubuwa da yawa to an fi riska su ta hanyar ji domin shi ji yana da alaka da abin da ma baya gabanka amma shi gani yana da alaka da abin da yake jiki ne idan ka zai gansa zai ganshi sannan shi ita hasa ta ji tana a lokaci guda a lokaci guda sauti ta ko ina ya fito zaka ji shi ta gabanka ta bayanka ta samanka ta kasanka ta ta hagu ta dama zaka ji ta ko ina ya fito sabanin sabanin gani gani yana kallon wani abu ne da yake gabansa in har za ka canza sai kuma ka juya ganin zuwa wani guri amma hasa ta ji wannan ba ta da alaka da wannan saboda haka abin da yake bayan ka ma za ka ji karansa abin da yake nesa ma za ka iya zo karansa amma shi ido sai abin da yake jiki ne kuma hasken idon ya kai kansa shi kawai za ka iya gani in kana so ka canza sai dai kuma ka canza ganin zuwa wani abin nan ko idan ka da cikin dabbobi hawai ne ya ce kawai aka ce tana iya gani da idanuwa guda biyu kowanne yana kallon wani abu daban ta ce Allah ta'ala ya mata wannan halittar cikin dabbobi ta ce za ta ga damanta ta ga abu kowanne ido aikinsa daban baya da alaka da ɗan uwansa amma mu za ka ga halittar mu su sauran halittu idanuwan gaba ɗaya suke aiki tare ba za ka iya raba idan ka bi ba ɗaya hango nan ɗaya hango can dole sai dai ya kalli wanda rashin guda ɗaya saɓanin ji ji za ka iya jin ƙararraki daban-daban kala-kala a lokaci guda ɗaya to wannan ya sa in ji wasu malamai aka gabatar da ji sannan aka ambaci gani inda sam'a wal basara ce wal fu'ada sannan aka faɗi albasar duk inda yawanci abin nan duk inda yawanci kalmar albasar take zuwa alqur'ani tana zuwa jam'i ne absar amma nan ta zo mufradi anan ba a kawo ta jam'i ba inna sam'a sai wal basara ba ce wal absar ba fatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim kaga absar ubangiji ta amma sam'i ana kashi mufradi guda daya amma basar sai a kashi jam'i hakanan wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min insu wal jinni lahum qulubun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhan eh, inda Allah ta'ala yake cewa wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara waja'ala lakum as-sam'a wal absara huwa alladhi ansha'akum waja'ala lakum as-sam'a wal absara qalilan ma tashkurun sauraka kaga duk inda sab yazo sai yazo mufrad duk inda basar yazo sai yazo sai yazo a jam'i to amma anan as-sam'a sai zo mufrad kuma sai zo mufrad wasu malamai suka ce hikima anan saboda ana maganar kowane dan adam da abinda za a caje shi da a kansa na aikinsa saboda haka kai abinda ka gani abinda baka gani ba kace ka gani ko abinda idan ka ya gani wanda bai halarta ka gani ba a kansa za a caje ka ba akan na wani ba sauraka anan an yi ifradin albasar saboda kowane ɗan adam shi yake ɗaukar nauyin mas'uliyar kansa alhakin kansa ba da alaƙa da na sauran mutane shi yasa Allah ta'ala ce inna sam'a wal basara sannan aka jinkirta alfu'ad alfu'ad ita zuciya wanda nan ne matattarar al'itiqadat wal iradat duk wani abin da zaka kudure ko wani abin da zaka himmatu da aikatawa ko zaka yi niyyar aikatawa daga zuciya ne yake tasowa amma sai aka jinkirta ta saboda as-sam wal basar sune hanyar da za su isar maka da wannan abin da zai je zuciya don abin da zai je zuciya ko dai ta hanyar ka ji shi ko ta hanyar ka gan shi sannan ya isa zuciya sannan ita kuma zuciya ita ce za ta ɗau decision ita ce za ta ɗau ƙuduri ta yadda ko kar ta yadda ta aikata ko kar ta aikata saboda haka sai ta zo daga ƙarshe don waɗannan su ne wasila su ne hanyar da suke isar maka isar wa zuciya dukkan wani sako mai kyau ko mara kyau Allah ta'ala ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula sannan Allah ta'ala ce wala tamshi fil ardi maraha wala tamshi fil ardi maraha إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وانا اتتي وسيئة تقوم شابير ولا تمشي في الأرض مرحا كذا كيت فيها دولا a كان من تاقمه mai nuna isa mai jiji da kai innaka lan takhriqal arda kai baka isa ka ka ainihin tsaga ƙasa ba walan tablugha jibala tula kuma baka isa tsawon ka ya kai tsawon duwatsu ba kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukkan waɗannan abubuwa memunin sa muni daga cikin su ya kasance abin ki ne a gurin ubangiji ubangijinka wato ubangiji ta'ala yake hana bayansa game da tafiya a doron ƙasa suna jiji da kai bayan ubangiji ta'ala ya yi maganar abin da ya shafi mutum ya tsarkake tunaninsa da aƙidarsa da fahimtarsa da abin da zai je yadda da shi ya zama na ya yadda ya amince da abin da yake mai kyau sai kuma Allah ta'ala ya bujuro da wani abu wanda shi kuma zai tsarkake mutum ta fuskar mu'amalarsa da tawali'unsa da mutane yace wala tamshi fil ardi maraha kada ka rika tafiya a doran ƙasa kana nuna isa marahan ay mutafakhiran kana wani alfahari mutabakhtiran kana kakkarya jiki kana nuna ka isa kana hura hanci Allah ta'ala ce kakkai wannan saboda wannan ba ita ce tafiya ta bayan Allah na kwarai ba wa ibadur rahman alladhina yamshuna fil ardi hauna bayan Allah ar mai rahama su ne waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa a cikin nutsuwa saboda ka ba tafiya bace ta bayan Allah na kwarai tafiyar bayan Allah cikin tawalu'u suke yin ta amma tafiya ta nuna takama kai awa da zaka nuna takama inda a ce zaka wato mashayar ɗinka zuciyarka za ta rika halarto da girman Allah ta'ala za ka rika tunanin girman Allah ta'ala to ba wani abu bane da zai sa kuma ka zo kana nuna isa kana nuna cewa kafi kowa ko dan Allah ta'ala ya baka dukiya ko ya baka yaya ko ya baka wani shugabanci ko ya baka ilimi ko yi maka kyau saboda ka rika takama kana hura hanci ubangiji ta'ala yake nuna cewa wannan ba aqida ce ta wato ba dabi'a ce ta masu kyakkyawar aqida ba wanda suka san girman Allah suka san cewa Allah ta'ala ya karrama dan adam ba dan girman jiki da Allah ya masa ba ba dan wani mulki da yake da shi ba ba dan yawan jama'arsa ba Allah ta'ala ya karrama dan adam dan yana dan adam ubangiji ta'ala ya bashi wannan karama idan yace zai nuna jiji da kai sai Allah ta'ala ya nuna masa bai isa ba saboda haka in har yana sanin cewa sama da shi akwai ubangiji ta'ala wanda shi ya halicce shi kuma shi yake juya al'amarinsa gaba daya to wannan zai sa masa tawali'u ya rika jin cewa bai halatta bai dace gare shi ya nuna ma wani ya isa ba ko ya nuna ma wani girman kai Allah ta'ala ce la wala tamshi fil ardi maraha kada ka rika tafiya kana nuna isa a doron ƙasa naka lan takhriqal arda yace ba za ka iya tsaga ƙasa ba duk yadda ka kai ga wato wani taku na nuna isa na kasaita na jin cewa sai kai to baka isa ka tsaga ƙasa ba ƙasar da ubangiji ta'ala ya halicce ta ya halicce ta ne domin amfaninka sai ubangiji ta'ala anan yake nuna maka cewa lokacin da zaka nuna ka isa kana tafiya ta takama ana maka kirari to a lokacin ƙasar ta fi ka in ka isa ka tsaga ta walan tabluga aljibala qula kuma tsawonka duk yadda ka kai ga miƙa wuya da hura hanci da ɗaga kai ba za ka kera dutse ba a lokacin sai Allah ta'ala nuna maka cewa dutsen nan da Allah ta'ala ya yi shi ne saboda amfaninka to ya fi ka in ka isa ka ɗaga kanka har ka kai tsawonsa ba za ka iya ba saboda haka wannan wata takama ce ta banza a cikin halittun Allah ta'ala da yayi kana daga cikin halittu masu rauni wa khuliqal insanu da'ifa Allah ta'ala ya halicci dan adam mai rauni to amma duk da haka ya hore maka sama da ƙasa da abin da yake cikin su suka zama a ƙarƙashin ka kana amfana da su kai kake sarrafa su to kaga wannan wani girmamawa wace ubangiji ta alaye maka bai kamata kuma ka rika nuna isa ba kana wato fiffikewa kana hura hanci kana wulakanta mutane kana shakar iska a cikin wasiyar da Luqman yake wa ɗansa cewa wala tusa'ir khaddaka lin-nas wa tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur waqsid fi mashika waghdud min sautika inna ankara al-aswati da sautul hamir Luqman yake gaya wa ɗansa yace wala tusair khaddaka lin-nas kada ka rika dauke wa mutane kanka irin ana maka magana din nan kana shakar anshi kana hura hanci kana daddauke kai kamar ba baka ji ba sai wala tusair khaddaka lin-nas kana daga wa mutane kai wala tamshi fil ardi maraha kada ka rika tafiya kana wani takama a doran kasa kana wani nuna karerewa kai ka isa ce inna Allah la yuhibbu man kullu man kana muqtalin fakhur kullu muqtalin fakhur Allah ta'ala baya san dukkan wani mai nuna isa mai fariya mai ji da kansa ki waqsid fi mashika ka tsagaita wato ka ainihin tsagaita tafiyarka ka yi tafiya a cikin sauki waqdud min sauti ka rage sautinka ka daina yawan daga murya kana dakawa mutane tsawa na ankaral aswati la sautul hamir to idan mutum ya nuna cewa shi zai rika nuna isa yana tafiya yana buga kafarsa a ƙasa yana nuna sai shi to ubangiji ta'ala yana iya saka ta masa bi naqidi qasdihi ba so yake nuna shi ne sama ba to sai ubangiji ta'ala ya yi ƙasa-ƙasa da shi duba ƙaruna lokacin da ya fito yana nuna ya isa yana taƙama da fariya a cikin mutanensa ya Allah ta'ala ya da shi ba kharaja alaƙa mai fi zinatihi ba ka yi fito ba fi zinatihi cikin ado ya caɓa ado ya caba kulliya yanzu yana zagaya gari wai a ga cewa shi Allah ta'ala ya ba shi dukiyar da ba wanda aka ba irinta har ma ta kai waɗanda suke 'yan duniya wanda ba su san Allah ba abin yana birge su su ma suna fatan ina ma su ma su zama tsaruna ya laita lana misla ma utiya qaruna innahu lahu hazzin azim qala allazina utul ilma waylakum thawabu khairun lil amanu lil amanu wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun wato sai ya zamana na 'yan duniya suna sha'awa su kuma waɗanda Allah ya ba su ilimi suna wai da kuma ya khairun neman amana wa amila salihah ladan ubangiji da zai ba ku a aljanna ya fi alkhairi ga abinda wannan mutum yake muku takama da shi mutukar za ku imani ku yi aiki na kwarai ma wala yurqaha illa sabirun ba kowa zai samu wannan sakamakon ba sai masu juriya masu hakuri wanda za su haƙura da babu su yi wa Allah biyayya daga ƙarshe Allah ta'ala ya saka masa bi na qidi qasdihi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard yace muka nitse muka nitse shi a ƙasa muka sa ƙasa ta tsage ya rubta a cikin ƙasa da shi da gidansa duka وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ya zama da duk duniya ba wanda zai iya taimaka masa duk gayyarsa duk jama'arsa da waɗancan ƴan duniyar da yake birgewa ba wanda ya isa ya taimaka masa fa na bihi wa bidarihi al shi yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari yake cewa ma rajulun yamshi fi man kana qablakum wa alaihi burdan yabtakhiru fihi ma idh khusifa bihi al-ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam yace bainama rajulun yamshi lokacin da wani mutum yake tsakar tafiya cikin waɗanda suka gabace ku yana tsakiyar tafiya ya sanya wasu tufafi koraye a jikinsa yana takama a cikinsu iz khusifa bihi al-ard sai aka sa ƙasa ta haɗiye shi wa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah nabi yace yana nan yana ta wato yin ƙasa yana ta nutsewa a cikin ta har zuwa tashin kiyama wato ka ganin juziya bi naqidi qasdihi shi abin da yake so ya nuna cewa ya isa sama yake da kowa sai Allah ya kasa kasa da shi shi yasa wata rana Salim ibn Abdullah Salim ibn Abdullah ibn Umar yana zaune a kofar Madina sai ga wani yaro matashi ya ci kwalliya ya saka kaya suna jan kasa sai ya kira shi ya ce ya kake barin kayanka suna jan ƙasa kana irin wannan takama kana hura hanci ya ce ai kayan nashi na na kittani ne suna da santsi ya ya atazir ya rika kawo uzuri ma'ana dai shi ba zai gyara ba to shi ne kawai ya juya ya tafi da ya tafi shi ne Salim ibn Abdullah yake cewa abinda yake sa ya sa na ji wa wannan yaron tsoro na je Abu Huraira yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa baina ma rajulun fi man kana qablakum ya kawo wannan hadisi shi ya ji Abu ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wani yayi shiga ta takama yana jiji da kansa Allah ta'ala ya kifar da ƙasa da shi ya sa ƙasa ta haɗiye shi to wannan nake ji ma wannan yaron tsoro Bukhari da Muslim suka wannan fitar da wannan hadisi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ce bai da ma rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjalun ra'suhu yaqtalu fi mishyatihi idh qasafa Allahu bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawm al qiyamah Abu Hurairah yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yayin da wani wani yake tafiya a cikin wasu tufafi wanda yana jiji da kansa wato shi kansa yana birge kansa ya taje kansa ya kwantar da gashinsa yana tafiya ɗaya-ɗaya idh khasafa Allahu bihi dan take Allah ta'ala ya sa ƙasa ta ta haɗiye shi fa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah nabi ce zai yi tayin ƙasa zai yi ta dannawa a ƙasa har zuwa tashin kiyama Abu Sa'id al-Khudri Jabir ibn Abdullah ya fitar da hadisi ya kawo hadisi ya ji hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda cikin musnadul bazzar yace inna rajulan kana fi hullatin hamra fatabakhtara wakhtala fiha فخسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة جابر ابن عبد الله فيما يروي إن ونا حديثي لقى النبي صلى الله عليه وسلم جاء ونمتم يا يشغى ta'azo a gani yana takama yana nuna ja'isa Allah ta'ala ya umarci ƙasa ta haɗiye shi kuma yana tan yana ta dannawa ƙasa har zuwa tashin alkiyama hadisi ya tabbata cikin musnad al kabir na tabarani daga abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban wato ko da ma mutum anan kasar bata nitse da shi ba to ya sani fa ubangiji ta'ala fushi yake da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ta'azzama fi nafsihi wanda ya nuna shi ya isa a karan kansa a waqtara fi bishiyatihi ko ya rika tafiyar takama da tafiyar nuna isa laqiya Allah tabaaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban ce zai hadu da Allah ta'ala alhalin ubangiji ta'ala yana fushi da shi saboda haka ashe kaga ko da a ce ƙasa ba ta nitse da mutum a nan ba to Allah ta'ala zai fushi da shi kuma wancan bayani na salim ibn abdullah yana nuna mana cewa mutumin da zai sa kaya ya sa tufafi su wuce inda shari'a ta yadda har su kai suna jan ƙasa ko yana tattaka su kamar yadda za ka ga yawancin samari a yi tufafi a sa wando ana taka shi wannan ba ƙaramin bala'i ba ne nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala wanda duk zai sa tufafinsa yana jan ƙasa yana nuna shi ya isa shi ya yi ado wato ya cinye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai kalle shi ba ranar gobe kiyama hadisin Abu Dharr wanda yana cikin sahih Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa talatatu لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب Allah ta'ala bazai zai yi musu magana ba ranar gobe kiyama ba zai kalle su ba kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi mai tsanani ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi ya ce a cikinsu akwai almannan mai kyauta yana gori sannan almusbilu izarahu da wanda yake sakin tufarsa tana jan ƙasa sannan almunfiqu sil'atahu bi halifin kadhib da wanda yake sai da hajarsa kadararsa amma da rantsuwa ta ƙarya to kaga wannan ya nuna wato ba ƙaramin bala'i bane mutum ya sa kaya ya sa tufafi su rika jan ƙasa yana tattaka su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa udratul mu'minu ila fa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar tufafin rabin kauri in ya zama zai wuce haka to kada ya wuce idan sawu in ya wuce idan sawu to fa fi an abinda ya wuce idan sawu to kuma a wuta in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam abubakar siddiq lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yanzuru ila man jarra sawahu qiyala sai abubakar siddiq ya ce ya rasulullah izari yastarhi illa an yata'ahadu ya rasulullah tufata in na saka takan saki wato in na saka sai kuma ta saki amma dai ina jawo ta da naga ta saki ta yi kasa zan jawo ta in dawo in daidaita ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lasta mimman yaf'aluhu khuyala lasta mimman yaf'aluhu khuyala ba ka cikin wanda suke yi don nuna isa don nuna girman kai to wasu suna fakewa da wannan hadisin abubakar radiyallahu ta'ala anhu su ma su yi kiyasin kansu akan abubakar sai su ce su ma ai ba kuyala suke yi ba sai su bar kayansu yana jan ƙasa su bar tufafinsu suna jan ƙasa wando ko riga ko alkyabba ganta tana jan ƙasa in an yi musu magana sai suke ce ai koyala aka ce shi kuma ba koyala yake yi ba to na farko dai kaga shi abubakar ba shi wanke kansa ba abubakar ya wanke kansa shi tsoro ma ya ji to amma kai kai kake wanke kanka abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya wanke kansa ya wanke shi kai in ka wanke kanka ka saba wa faɗar Allah da yake cewa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kan ku rika wanke kawunan kuna tsarkake ta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanke abubakar to kai gurin wa zaka je kai ma ya ce lasta min man yaf'aluhu khuyala idan abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke shi kai waye zai wanke ka na farko dai kai bai dace ka wanke kanka ba in kai haka to ka shiga karkashin wala zakku anfusakum saboda haka kai kuma ba ka da inda za ka je yanzu a wanke ka don babu wanda ya san abin da yake cikin zuciya sai Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ana ana yi masa wahayi sayyidina abubakar Allah ya wanke shi da haka kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam zai wanke shi alladhi yu'ti yu'ti malahu yatazakka ne ne yatazakka shine yana tsarkaka haka shi yana da tsarki yana da tsarkin zuciya to kai babu wanda isa duk duniya zai iya wanke ka ashe kaga babu wata hujjar da za ta sa ka fake bayan hadisin sayyidina abubakar ka ce kai ma kai ma sayyidina abubakar ne anan lasta min man yaf'aluhu khuyala in kai haka ka ha'inci kanka ka cuci kanka to duk wannan yana daga cikin abinda zai shiga karkashin wala tamshi fil ardi maraha wala tamshi fil ardi maraha kanka tafi a doran kasa kana nuna isa kana nuna kana raya wasu malamai sun ce wannan ayar tana tana haramtawa wato tana haramtawa namiji yayi rawa saboda an ce maraha maraha din nan akwai batun raya rawa kuma sai an yi raya wasu malamai sun istinbadin haramcin rawa da karkashin wannan ayar duk da cewa rawa kashi-kashi ce akwai rawar da take haramu ita kuma iri biyu ce akwai rawar da kuma baka iya haramta ta rawar da take haramu ita ce rawar da za a yi ta da sunan ibada da sunan kusanci da Allah kamar wanda suke rawa suna zikiri suna zikiri suna rawa to kaga wannan haramun ne mutum yana zikiri yana rangaji yana rawa wannan haramun ne shi yasa mai akhdari abdurrahman al-akhdari a cikin manzumar sa sullamul usul yake cewa wa laqad ra'ayna firqatan in dhakaru tabadda'u wa rubbama qad kafaru cewa raqs wa siyah wa tasfiq bi dhikri allah amru la yaliqu wa raqs wa siyah wa tasfiq da rawa da iface iface da tafi ana zikiri ya ce al'amari ne da bai dace ba ya ce mun ga wasu ma wata ƙungiya ta 'yan zikiri in suna zikiri sai su yi ta sa bid'a a ciki ya ce kai ka ce ma za su kafarta saboda haka ah, ba daidai ba ne kare kirawa addini sannan akwai rawar da ita ma haramun ci ita ce rawar da namiji zai rika kariraya kamar mace ita ma wannan haramun ci mutum ya rika rawa yana karairaya kamar mace za ta shiga ƙarƙashin wannan akwai kuma wanda za a yi ta wasa irin wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga habasha suna yi yal'abuna bil hiraf suna rawa da masu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ma yana kallon su har da shi har Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma ta tsaya a bayan sa tana kallon to irin wannan ba ta zama haramu namiji yayi amma ita ma maza a junan su ba maza da mata ba irin wacce babu karairaya kun ga irin wanda laraba suke da takobi din nan kun ga kawai dai ana dai rangaji ne to ita ma wannan rangaji in za a ce da sunan ibada ake yi to haramun ne amma in haka kawai ana yi ne dan idi ne misali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗannan a ranar idi suna yi babu komai saboda ba za a ce rawa dukanta haramun bace sai dai idan ta shiga cikin ɗaya daga cikin waɗannan kashe kashe mata a junansu su yi rawa su ma kada ta kai matuƙa wajen karairaya ita ma wannan za ta shiga cikin haramci Allah ta'ala ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha kullu zalika dukkan waɗannan zalika ismul ishara ya ila al-mazkur da da aka faɗa tun daga waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah har zuwa kan wala tamshi fil ardi maraha kullu zalika dukkan wannan abin da aka ambata kana sayyi'uhu mai muninsa ya kasance kaga an fitar da mai kyan wanda aka yi umarni kamar bautar Allah kamar kyautata wa iyaye kamar bawa zal qurba wal miskin wa ibn sabil wannan duk ya fita amma sayyi'uhu maimunin sa shi ne tun daga irin batun kashe kai da irin batun ainihin almubazzaranci da batun ruwa da batun kashe yaya duk sun shiga cikin sayyi'uhu saboda da aka ce kullu zalika sai ya haɗo duka sai kuma aka ware uhu shine mummunan ciki a ƙira'ar jumhur kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbuka makruha to anan sai ya koma zuwa ga abinda aka hana kullu zalika kana sayyi'atan sai koma zuwa ga manhiyat abinda duk aka hana sai ya zama mummunan aiki ne tunda in ka duba zaka ga abubuwa goma sha biyar ne guda bakwai umarni ne guda takwas hani ne saboda kaga hanin ya fi yawa shi yasa sai aka yi batun wanda aka hana din kuma shi ma abinda aka yi umarni da shi ai ta wani ɓangaren ya ƙunshi hani duk abin da aka yi umarni da shi to ana hana ka kishiyarsa ne haka an umarce ka da ka bauta wa Allah shi kaɗai. kaga an hana ka bautar wani Allah kenan ko bauta wa Allah tare da wani sannan umarni da bin iyaye kaga an yi um, kaga an hana ka kenan saba musu sannan kyautatawa alzatu zal qurba wal miskin wa ibn sabil kaga an hana ka abinda yake yi musu rowa ko hana su taimako to duk wani umarni zaka ce zaka ga cewa akwai kishiyarsa to kishiyarsa din nan an hana ka saboda ka zai shiga cikin kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha abin ki ne kalmar makruh a alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tana zuwa da ma'anar abin da yake haram tana zuwa da ma'anar haram sabanin yadda masu fiqh suke amfani da kalmar makruhi suka amfani da kalmar makruhi suna nufin abinda babu wato babu babu alhaki ga yinsa sannan kuma babu lada amma barinsa shi yafi saboda wannan shine a su makaruhi amma a shari'ance in aka ce makaruhi ana nufin abin da yake haramu. shi yasa Allah ta'ala yake cewa lakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan wa karaha ilaykum sai aka ce kufra wal fusuqa wal isyan kaga a cikin nan akwai wani abin da yake makaruhi yanka banza barin ka banza babu ko kafirci fasikanci saban Allah saboda haka a sunna alkur'ani da sunna idan aka ce makaruhi to ana nufin haramu wannan shine luga harshe yare na alkurani kamar yadda malamai suka yi bayani irin su ibn al-qayyim a cikin littafinsa sa da ilamul muwaqqi'in abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa sa abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh